Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka kai tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da kuma niyya murya arewa. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Ibrahim ka almasi Garba muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abubakar ya ta zargin da aka yi masa na cewa ya karkatar da akalar kuɗin ɗauki da gwamnatin tarayya ta bayar don biyan albashi. Ita kuma gwamnatin jihar Borno cewa ta yi ta gano wasu rarar kuɗi da yawansu ya wuce naira biliyan biyu. da kan yi batun dabu lokacin biyan albashi sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda usman ahmad kabara zai gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya faɗi jiya laraba cewa gwamnatinsa wato a gwamnatinsa babu yadda za a yi wanda ya shigo amurka a sace ya zama ɗan ƙasa ya yi bayani sosai game da manufofinsa kan shigowar baƙi ga wani taron magoya bayansa a jihar arizona ta kudu maso yammacin amurka bayan ganawarsa da shugaban mexico enrique pena Neto da farko ya jaddada aniyarsa ta gina katanga tsakanin amurka da mexico ya ce kuma wai ƙasar ta mexico ce za ta biya kuɗin ginin duk wada tawar da shugaba fine neto yi ta yi cewa gwamnatinsa ba fa za ta biya ba yanzu ba za su sani ba tukun amma lalle za su biya kuɗin gina katangar inji trump trump ya ce amurka na da damar zakulo baƙi waɗanda ga dukkan alamu za su iya yin fice su shahara su kuma ƙaunaci amurka kuma dole mu fuskanci gaskiya kan abin da yake tabbas cewa ba kowane mai son shiga mu ne zai iya sajewa da mu ba trump ya bayyana manufofinsa game da ƙaurar baƙin da cewa sun fura raja'a ne kan buƙatar inganta tsaro da kuma tattalin arzikin amurkawa ya kuma ce shirin zai rage yawan aikata manyan laifuka da ƙungiyoyin miyagu da kwararowar baƙin haure da kuma dogaro ga tallafin gwamnati. Fada ya barke a Libreville babban birnin Gabon inda shugaba Ali Bongo ya sake cin zaɓe ranar Laraba, zaben da aka ce na cike da magudi. Rahotanni na nuna cewa masu zanga-zanga sun banka ma ginin majalisar tarayya wuta suna cewa dole Ali ya tafi, dole Ali ya tafi. Jaridar The Guardian ta ce da alama jami'an tsaron sun bindige wasu mutane uku har lahira. Gwamnati dai ba ta tabbatar da wata mutuwa ba. an dai girke 'yan sanda a shataletalen da ke faɗin birnin wakilin murya amurka idrisa paul wanda ya ji hirikwatar hukumar zaben ya ba da rahoton cewa wasu jami'an hukumar zaben sun yi murabus a jiya laraba wanda ya ja da bango din jen ping ya ce kwamitin yakin neman zabensa na da hujjojin da ke tabbatar da cewa an yi magudi a zaben kuma yana shirin gabatar da su ga kotun kundin tsarin mulki sakamakon zaben wanda ake gab da sanar da shi a hukumanci na nuna cewa bango ya ci da kashi 49.8 cikin 100 na ƙuri'un shi kuma ping ya samu kashi 48.2 na cikin 100 to a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sabon shugaban kasar brazil michel tema ya yi alkawarin kafa sabuwar gwamnati a wannan kasa da rikici a daba jiya laraba jim kaɗan da rantsar da shi bayan tsige shugabar da ya gada dilma rousseff tun da farko majalisar dattawan brazil ta kaɗa ƙuri'ar tsige rousseff da 61 san 20 saboda saba ma dokar kasafin kuɗin gwamnatin tarayyar ƙasar wannan sakamakon ya zo ne bayan da rusef wadda ita ce mace ta farko da ta shugabanci kasar ta fuskanci tambayoyi na tsawon sama da sa'o'i hudu ranar litini an yi muhawarar ƙarshe ta tsige ta ne ranar talata kafin tsigewar ta yi tasiri sai akalla 54 daga cikin sanatoci 81 sun kaɗa ƙuri'ar tsigewar da yake jawabi a wani taron jami'an gwamnatinsa da aka yada ta gidan talabijin tema ya ce batun farfado da tattalin arzikin brazil da janyo masu saka jari daga kasashen waje da rage rashin ayyukan yi da gyara fannin fensho shine zai mai da hankali a kai an zargi recep da amfani da kudaden da ke bankunan gwamnati wajen ɓoye giɓin da aka samu a kasafin kuɗi. don ta yi farin jini yayin da ake dosar zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2014 zargin da ta ƙaryata. ikirarin da rasha ikirarin rasha cewa ita ta kai harin jirgin sama a siriya wanda ya sanadin mutuwar kakakin kungiyar isis kuma mai koyar da dabarun yaƙi soki burutsu ne kawai a cewar wani jami'in gwamnatin amurka wanda ya magana da murya amurka a wata takardar bayani ma'aikatar tsaron rasha ta ce jiragen yakin rasha sun halaka mayakan isis wajen arba'in ciki har da abu muhammad adnani a wani hari na ruwan mai daura da lardin aleppo ranar talata wani babban jami'in tsaro ya gaya ma muryar amurka cewa wannan ikirari na rasha wani sabon yunkuri ne na sake yada bayanan karya jami'in ya ce an yi ta sa ido akan al'adnani na wani tsawon lokaci kuma an kashe shi ne a wani harin jirgin sama da aka kai kan wata mota daura da washiya wani ƙauye da ke arewa da birnin aleppo da kanta kungiyar isis ta ba da sanarwar mutuwar abu muhammad al-adnani ranar talata da cewa an halaka shi ne yayin da yake duba shirye-shiryen kai farmakin kawo ƙarshen matakin soja da aka ɗauka wa kan birnin aleppo Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abubakar ya karyata zargin da aka yi masa na cewa ya karkatar da akalar kuɗin ɗauki da gwamnatin tarayya ta bayar don biyan albashi. inda ya garzaya fadar shugaban kasa don bayyana masa yadda ya yi da kudin Ga Nasir Adamu kaya da ƙarin bayani. rikicin jam'iyyar apc a arewa maso gabas wanda ba mamaki ya samu asali tun lokacin zaben fidda gwani ya sanya gwamnan bauchi muhammad abubakar ya garzewa abuja inda ya gana da shugaba buhari dama tun farko wasu masu ruwa da tsakiya siyasar Bauchi sun kawo korafin cewa gwamnan ya karkatar da akalar kuɗin ɗauki wato bail out da gwamnatin tarayya ta bayar don biyan albashi bayan ganawar asiri da shugaban gwamna abubakar ya ce zargin da aka yi masa ba gaskiya ba ne saboda kwana-kwanan nan muka hau gadon bayan wannan jam'iyya din muka ci zaɓe bai kamata a ce yanzu yanzu mun bijire mata ba biliyan takwas ne da miliyan ɗari shida kaga mutumin da aka ce ya kashe banda miliyan ɗari da sittin da biyar koko miliyan tamanin da takwas ai ba gagarumar abin nan rawa ya taka ba kuma account na buɗe na musamman a zenith bank na wannan bailout funds din har yau ɗinnan nan na kawo shi ma shugaban ƙasa statement na account da na sa banki ta bani daga lokacin da aka karbi bailout fund zuwa lokacin da muke yanzu wanda a halin yanzu saura miliyan goma sha takwas ne kacal a cikin wannan account ɗin saboda kafin yi tafiya shugaban jami'ar jihar Bauchi da ke ga ya zo ya koka min cewa ana bin sa bashin albashi na wata biyu na ba da damar a biya shi miliyan saba'in cikin wannan miliyan tamanin da takwas ɗin da ya rage jama'ar jihar Bauchi mun rantsuwa za mu yi musu aiki in muka ci gaba da faɗa da junanmu ba za mu samu damar da za mu yi wannan aiki ba na biyu jam'iyyar APC nan ba ƙaramin ƙoƙari waɗanda suka haɗu suka haɗa ta suka yi ba har aka cimma nasarar da aka ci idan mun ci gaba da ire-iren waɗannan za mu yi wa jam'iyyar apc zagon ƙasa cikin matakai da suka biyo bayan zaben fidda gwanin da zaben 2015 ya sanya helikwatar apc kwabe shugaban jam'iyyar na makwabciyar baucin wato jihar gombe barista muhammad magaji doho da na lawan shatima a matsayin shugaban kwamitin riko sakataren jam'iyyar na ƙasa mai malabu ne shi ya sanya hannu kan takardar ɗaukar wannan matakin apc mai mulki na fama da rikicin da wanda ya samu da wanda bai samu ba ita kuwa pdp na neman waye gwani tsakanin sanata ali sharif da sanata ahmed makarfi nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. da dangi ba, A gai da Nasiru, kafin mu je ga mu na gaba sai a shakata da wannan wakar. a da ɗan indo yanzu kuma lokaci ne da za mu leƙa jihar borno inda gwamnatin jihar ta bankaɗo wasu kuɗaɗe masu yawan gaske da ke bin ruwa a lokacin biyan albashi haruna dauda gare ka Gwamnatin jihar Borno ce ta gano wasu raran kuɗi na naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyu da hamsin da takwas da naira dubu ɗari takwas da arba'in da ɗaya da suka yi batan dabo cikin kuɗaɗen da akan biya albashi bayan dakatar da biyan albashin na watanni biyu da gwamnatin jihar ta yi na ci gaba da tantance ma'aikatan kwarai da kuma na bogi. Gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Jima ne da ya bayyana hakan a wani taron manema labarai da ya kira jiya don shaidawa duniya irin halin da ake ciki a jihar musamman ma yadda waɗannan kuɗaɗe suke ɓacewa cikin albashi. Ya ce ana da kiyasin ma'aikata dubu ashirin da biyar ne a wannan jiha kuma yanzu hakan an tantance mutum dubu goma sha ɗaya da uku da casa'in da bakwai ne wadda ba su da wani matsala sai dai ya ce mutane dubu goma sha tara da dari bakwai da sittin da uku ne suka zo wajen wannan tantancewa cikin mutane dubu ashirin da biyar da ake cewa ana da su a wannan jiha amma sauran ba a samu an gama tantance su ba sakamakon wasu matsaloli da suke fuskanta. ya ce adadin waɗannan mutane 11,397 ɗin da aka tabbatar cewa ma'aikata ne na kwarai kuɗaɗensu na watanni biyu ya kama naira biliyan ɗaya da miliyan 129 da 320 ne kacal yayin da aka samu raran wasu kuɗaɗen kamar haka 2 billion 258 billion 641,912 naira for the two months. I've directed the Ministry of Finance, Budget and Planning Prepare the two-month service of all those authenticated ya ce an samu rarar naira biliyan biyu da miliyan 258 da naira 841 cikin watanni biyu da ake gudanar da wannan tantancewa duk da cewa ba a kammala wannan tantancewa ba amma gwamnan ya umarci ma'aikatar kuɗi da tsare-tsare da su biya albashin waɗannan mutane da aka riga aka tantance su na watanni biyu da kuma ci gaba da biyan waɗanda an tabbatar cewa an tantance su ma'aikata ne na kwarai ya ce yanzu hakan ana da mutane biyu da ba riga da an tantance su ba sakamakon wasu matsaloli da suke fuskanta wasu na fuskanta matsaloli ne da bankunan su wasu kuma doke su aiki ne ba bisa doka ba wasu kuma na da takardun boge ne da haka sai an gama tantance irin waɗannan mutane kafin a biya su albashin su ya ce a shirye nake in tare duk wani abin da ka iya faruwa a matsayina na shugaba ina da labarin cewa wasu na shirin gudanar da zanga-zanga saboda irin wannan mataki da muka ɗauka. Some are planning to burn down the state Some are trying to storm the venue the biometric ya ce wasu ma mun ji labarin suna shirin kona sakatariya wasu kuma suna shirin afka inda ake gudanar da wannan tantancewa. I know the consequences of unbending a ya ce ina tabbatar muku cewa ni ba sakare ba ne kuma na san irin abubuwan da ka iya biyo baya sakamakon irin wannan mataki da na ɗauka don mun gano cewa ko wasu da suke so irin wannan matsala ci gaba saboda son kai da suke da shi mu dai za mu yi abin da ya dace ko ma menene zai faru sai dai mun riga da mun sanarwa hukumomin tsaro su ɗauki duk matakan da ya dace na tabbatar da cewa ba a samu wani matsala ba a wannan yanayi da muke ciki amma ni a shirye nake da ko menene ma zai faru gwamnan ya kuma jawo hankulan bankunan da ke cikin jihar borno da su guji haɗin baki da irin waɗannan mutane ya ce a cikin kwanaki uku zuwa hudu sun gano cewa wasu sukan je banki su bude account da sunan albashi inda albashi zai dinga shiga kuma haɗin baki ne aka yi da wasu shugabanni ya ce yanzu hakan sun bude account fiye da arba'in a wannan jiha cikin kwanaki uku zuwa hudu gwamnan ya kuma yaba wa kungiyar kwadagon jihar game da haɗin kai da suka ba su wajen gudanar da wannan aiki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gai da haruna har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc yanzu haka agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha biyar na dare ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Kasa ba kasawa ba. sauraro Assalamu alaikum barkan mu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon mun samo wani mutum da ake kira Alhaji Aminu Tudun Wada. Ya faɗa mana cewa bai yi karatun boko ba ko da firamare kuwa saboda ya rasa keken da zai hau ya tafi wannan tasa ya ce ba zai bar wasu a rayuwa su kuma su kasa zuwa makaranta saboda rashin keke ba. Saboda haka sai a biyo mu. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. dawa muke magana da farko? Kuna magana da Aminu Ahmed Tudun Wada wato wani gurgu wanda aka haifa a jihar Kano a tudun wada wato tudun wada na nasarawa local government ta jihar Kano. Gurgu ne ni nake tafiya hakan nan a tsugune. Yawa ka ce gurgu amma sai in kira ka ni mai bukata ta musamman. Yawa to mai bukata ta musamman. Yawa dan ina ina ina ta faɗa da jama'an masu cewa guragu na kasassu mun dai sa shirin suna ne saboda ka san me muke magana akai. Eh gaskiya kam. Yawa da farko ya akai ka sami bukata ta musamman ta rasa kafa da sauransu. Ah, na samu wannan larura ne a lokacin a alif ɗari tara da sittin wato 1960 aka haifi ne amma alif ɗari tara da sittin da biyu zuwa da uku na kuma sai na samu na matsala wato kamar fulfo ya zama na eh. a mata aiki sai dai na yana daga nan kuma shi yana tare da abokan aka samu a makaranta sai ta kasance kuma ga rashin wanda zai kai ni kuma da rashin keke mm. to sai ya sa ni ban yi farmarin ba da ka taso ya aka yi to ka yi karatun zamanin daga baya koko baka sami ba a ba sami ba daga baya ma eh. amma abin da ya hana ni keke fa hmm. za ka nace to ko ne ne ya hana ni zuwa hmm. to ni kuma da na girma sai na shiga kawai na kama yan walda hmm. yadda zan iya hada keken guragu har in hada babur na guragu har in hada musu mota sai tafiya kai saboda keke ne ya hana ni yin karatu ni kuma ba zan bari nan gaba keke ke hana wani zuwa makaranta ba. Ita kake ha yanzu? Yawwa dole sai ta zame min sana'a yanzu haka nan da ita nake. Da eh. duk wanda biyo ka tuna rob hmm. ba kiran about na airport zai ga inda ake sai da ke gura guragu to ina nan gurin. To a na ma san inda kake fangana din kenan. Yawwa to a nan gurin nake. Eh ka ce ka ce in nazo Kano in nazo Kano kenan ka ce in ka ziyara in hira da kai kila har mu dauka a bidiyo. Wallahi komai kake so dan ma'aikatan ku na rediyo America jamus mm. france wane ne eh. duk za su eh, cnn dukkan za su zaunan gun suke zuwa su dauka nake horar da sauran masu bukata ta musamman musamman gura guren uwana na kasa su kashi uku na ke kashi ɗaya daga wanda yake da shekara bakwai ko takwas to duk da za a yi tafi firamare to sai ya tafi firamare wanda kuma ya wuce shekara ashirin to ya zo mu koya masa sana'a a nan inda muke da kuma muka ga yana da ilimin boko yana da takardar makaranta za mu mu je mai kokari gwamnatin jiha ta dauke hmm. su ake kamar yadda ake daukan kowa a aiki to ana muku hakan kuna samun biyan bukata eh a haka muna samu dan tun daga kan lokacin Idris Garba lokacin da baban gida ya mulki a Najeriya to muka fara samun damar a fara daukar masu bukata ta musamman daukar aiki a Najeriya. Don a lokacin nan baban gidan da ya ce to yana da bukatar kowace ministry a ba mu percentage guda biyar na gurgu makaho kurma har da kuturu eh. a ɗauke su aiki saboda haka har ma ake ce mana wato mai kuturu zai baka ce ban ruwan fulawa an fi san a gaira bara eh. tun da an ce kuturu eh, saboda a kira dai a ce an daina ganin mu muna bara a bakin titi to abin da muke kai kenan ba da muke kai kenan abin da nake son tambaye ka shine wannan zamani na siyasa Ga shi ka faɗa lokacin baban gida ga yadda aka yi da ku na maganin cewa ba ku dan wani kaso a wurin ayyuka a siyasa kuma ya abin yake tafiya yadda kake kallo a harkar siyasa nan ba ba sai mana dalilai a nan mutum ɗaya ne ya dage mana a siyasa a najeriya shi ne sila lamido ya ɗauki gurgun mu guda ɗaya a jiga mm. bashi mazaɓa guda ya fito ɗan majalisar jiha ina jin kwanakin ba ma na ji kun yi hira da kai da shi eh, saboda haka adamu abin nan mm. yawwa saboda haka a nan ne aka bashi amma siyasa duk yadda za mu shiga siyasa a najeriya mm. ba su da lissafin cewa wai mai bukata ta musamman kamar gurgu ko makaho ko kurma yana da wata basira a kan shi mm. wacce zai iya bawa mutane gudunmawar da za su kare da shi kamar yadda ake yi a kasashen waje to mu har yanzu nan afirka mm. ba su waye da wannan ba mm. sai su mutum yana tunanin ya za a in jefa wa mai bukata ta musamman eh. ƙuri'a ta mm. waɗanda ba su da bukata ta musamman musamman an jefa musu ƙuri'ar ba su yi mana komai ba bari su sun manta zuciya ce sun saba ganin mu akan titi ne gurin bara duk yanda muka je gurin yan siyasa muna wani abu sai ga suna mamakin wani ake ma magana ta baki ma da muke yi suke iya magana kirki. Eh. Amma an an zo wajen zaɓe ba sa iya zaɓen mu. Zamanin soja baban gida. Eh. Ya ba da dama ta yadda za ku sami yanci da wasu 'yan abubuwa haka na dama a rayuwa. A siyasance kuma ka nuna mana kai ma wannan dama ba ta samu samuwa yadda kuke son ta ba kuna nufin ku eh. ce a mulkin soja an fi kula ma da ku ne a lokacin fiye da ma da siyasar da ake ta cewa ita ce mai yancin kowa ta ba shi waye waye to wallahi a lokacin soja dai ga mun fi samu mm. amma yanzu don a lokacin baban gida a nan jihar Kano masu bukata ta musamman musamman mu zuwa guwa na sai da aka ɗauki mutum ɗari da biyar aiki ban makafi ban da mm. kurame mm. to malam ibrahim shekarau ma da ya zo sai da ɗauki sama da mutum ɗari uku a siyasarsa inda shi zuwa ma muka yi muka ce masa don allah ka ba mu mai shawara mai ba da shawara kama mm. ta masu bukata ta musamman a jihar kano da ya fara yi sai da jiha goma sha bakwai a najeriya kudu da arewa sai da suka yi eh, sun kwaikwaya suka ba mu SASA. To an dai samu kenan wasu tsiraru a cikin 'yan siyasar da suka tabuka kenan. Yawwa cikin 'yan siyasar da suka tabuka. Eh to amma bari in koma. Kuma da ya zo muka yi ya zama eh, malam ganduje da ya zo ya sake yi. Mm. Kaga Kaduna na da SN. Eh. eh. Katsina na da ita. Mm. Ah, eh, Yoli na da ita. Shugaba Buhari ma yana da nashi. Yawwa duk kowace jiha suna yin nasu. Mm, gwamnatin tarayya ma ta yi nata ɗaya. gwamnatin tarayya yanzu kaga an ɗauki dokta hankali eh. daga benue an Haka. to mu da eh, da mu kokarin da muke yi yanda aka yi women affairs mm. ya kamata a yi ma'aikatar masu bukata ta musamman mm. ita ce za mu karanta kanmu mm. a local gamman a state a tarayya da mm. sauransu kaga a nan ne mai na mai bukata ta idan ya taso mm. mun san zamu kokarin mu tura shi makaranta wani mm. an kasar mai bukata ta musamman a makaranta kafin ya gama firamare ya fara jin kunya bara ah, da ya shiga sakandare ita ba wata oh. kaga ya dawo daidai da kowa wato kana nufin kenan kamar rashin ilimi yana sa mutum sai ya zuciyar ta tafi gaba ɗaya sai ya ji bara ce kawai mafita wallahi ita ce kawai hmm. ba wacce ta wuce wannan dan yanzu a Kano idan ka zo hmm. mun yi kokari duk primary school din da zaka zo ka gani a Kano yanzu ka zama da ake ba za ka rasa mai bukata ta musamman hmm. musamman gurgu a primary ko a secondary ko a jami'a ma yanzu yau wani bacin rai da muke da shi a cikin satin nan gurgu ce ta je take karatu a gurgu yake karatu a health technology sai da ya zuwa yana yi wai aka aiko supervisors daga abuja suka zo ga wannan gurgun ba zai yi ba yau muna da ah, gurgu wai su ce ba zai yi ba yana da kisa guda ɗari biyu da talatin da mm. shida zai kanta medicine an mm. sojarin mm. wallahi tallahi aka hana yara na aka mai da shi kwamfuta to ah. kaga ai o oh, wai ana ga kaman ba zai iya ba mutane kuma su gwamnati suna dakushe mu su ana ga ba zai iya ba eh. ko ba gaskiya ba to shi yasa Mm. kuma mun gane ilimi yanzu ne ka ga dai ban yi primary ba ban secondary ba amma american nan ta ku wallahi shiga ta biyu a america ka gani kwarai na shiga america 2006 mm. mm, na shiga amerika 2009 eh, kuma kaga sanadin kila sana'ar eh, kuma na zo na ga yadda kasassu suke a amerika ake taimaka musu amma a nan gida kai da ba a taimakawa kai ake kyara in muka yi ministry suna daukan ma'aikata aiki mm. amma wallahi sai mu tura mu tura sai ga a dauka kulli sai dai gwamnati mm. kuma abin da yake da ba mu haushi a ciki ya mutum yana a ma'aikatan mutum idan na kasa sami shi shi za fara kora mm. ko a yanke maka hannu ko kafa ko wani abu ya fata maka sai ga an cire mutum daga aiki maimakon a tirere shi sabanin nan turai mm. in an zo daukar aiki mai bukatar ta musamman ake fara dauka mm. don a kare mutuncinsa a kare addinin shi a kare a kare community gashi ana ce ma eh. Alhaji Aminu shin irin su aikin haji irin za ka ji ana cewa ai masu nakasa din nan kan misali kamar kai da kake da cewa baka da kafa misali za a ce eh. har ka je aikin Makka kayi waye yaya rayuwa kalubale ce yaya kake tafiya da ita a aikin maka na je aikin maka. tun ah, alif ɗari da tamanin da shida da tamanin da hudu ma na fara zuwa eh. saudi arabia har da tamanin da takwas na zuwa hmm. amma idan na je can idan na ga yadda ake kyautata wa mutanen ƙasar nan zan iya hawa wuliciya hawa bi zan kamarwa akan wuliciya zan iya komai da ake zuwa jifa ne kawai ke gagarata saboda cinkoso a gurin. to alhaji aminu da haka za mu tsaya sai wani makon in allah mai kowa mai komai ya kai mu. a madadin Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti. Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To da la'agai da na kabara, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuke ajiye mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya. 'Yan Najeriya alhamdulillah musamman na arewacin Najeriya. A hankali harkar tsaro ya inganta. Allah shi kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali amin. Manyan arewa sarakuna da malamai don Allah a yi a hankali. A ba shugaban ƙasa shawarwari masu kyau. Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaja mai da ringin daga jihar Jiga, Najeriya. To zan yi amfani da wannan dama in yaba wa hanshakin mai kudin nan wato Aliko Dangote game da gidauniyar da ya kafa domin samun kudin da za a tallafa wa 'yan gudun hijira waɗanda yunwa take kashe su a wannan ƙasa arewacin ƙasa ta Najeriya. Hakika wannan yunkuri na Dangote abu ne mai kyau muna fatan masu kuɗin mu su ma za su fito su tallafa wa waɗannan 'yan gudun hijira wanda yunwa take kai su su ma su tallafa da abin da Allah ya hore musu ba sunan muna da masu kuɗi a Najeriya ba ga 'yan gudun hijira yunwa tana kai su a Najeriya ana gani ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na Voice of America. Mai magana Habibu Adamu Arwungu. Biyo yana son ku bani dama domin in kira ga gwamnatin jihar Kebbi. gwamnatin jihar kebbi ki suna fa ki sani zaɓen da an kai miki zaɓe ne na talakawa kuma jam'iyyar apc kowa ya santa da cewa tana ikirari da cewa za ta tallafa ma talaka kuma za ta tallafa ma matasa to ina kira ga gwamnatin jihar kebbi wannan to madalla wannan kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya faɗi jiya laraba cewa a gwamnatinsa babu yadda za a yi waɗanda suka shigo Amurka a sace su zama 'yan ƙasa. Ya yi bayani sosai game da manufofinsa kan shigowar baƙi ga wani taron magoya bayansa a jihar Arizona ta kudu maso yammacin Amurkar bayan ganawarsa da shugaban Mexico Enrique Pena Nieto. Fada ya barke a Libreville babban kasar Gabon inda shugaba Ali Bongo ya sake cin zaɓe ranar Laraba, zaben da aka ce cike yake da magudi. Rahotanni na nuna cewa masu zanga-zanga sun banka ma ginin majalisar tarayya wuta, suna ta cewa dole Ali ya tafi, dole Ali ya tafi. sabon shugaban kasar brazil michael tema ya yi wato alkawarin kafa sabuwar gwamnati wadda ta fita da muhimmanci koko taimaka ma 'yan kasar ikirarin rasha cewa ita ta kai hari na jirgin sama a syria wanda ya yi sanadin mutuwar kakakin kungiyar isis kuma mai koyar da dabarun yaƙi soki burutsu ne kawai a cewar wani jami'in gwamnatin amurka wanda ya magana da muryar amurka a wata takardar bayani ma'aikatar tsaron rasha ta ce jiragen yakin rasha sun halaka mm, wato mayakan isis wajen arba'in ciki har da abu muhammad aladani a wani hari na ruwan bama-bamai da aka kai a lardin aleppo ranar talata To a gaishe ka. Masu mu nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asa idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Almasi wanda ya taya na gabatarwa sai Salaman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.